السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كرتم من الكتاب الأدب المفرط لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبع الجعفي البخاري رحمه الله yau kuma shine darasinmu na wato ainihin bakwai قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة قال عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما تأمرني قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك الإمام البخاري رحمه الله آه، يا روتي وانا hadisi ta hanyar موسى بشير بن محمد آه، بشير بن محمد آه، أبو محمد بن المروزي رحمه الله يا رسول هجرة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا قريب إلى أشيرن ده آه، الإمام آه، أبو حاتم محمد ابن حبان البستي رحمه الله يا أنبتيشي كتاب الثقات ابن حجر الأسقلاني رحمه الله cikin takaribu tazif ya ce sadukun ne rumiya bil irja wato yana da mataki da daraja ta wanda yake sadukun abin nufi hadisinsa hadisi ne karɓaɓɓe yana da matsayin hadisi wanda yake hasan sannan al'imam bukhari shi kadai ya kaɗaita da ruwayar hadisi ta hanyarsa cikin asahabil kutubu sita don haka malami na imam bukhari shi kadai asabul kutub sita bukhari muslim abu dawud tirmizi an-nasa'i ibn majah to sai imam bukhari shi kadai ruwayar hadisi ta hanyarsa idan ka duba da garibu tahazib bugu na darul ma'arifa zaka ga an yi ramzi alama da take nuna cewa ashabul kutubus sita duk sun yi ruwaya ta hanyar sa an kawo ainu to wannan kuskure ne eh, imam bukhari shi kadai ruwayar hadisi ta ainihin hanyar sa eh, anan kuma sai mu fahimci eh, tawsiq da shi al-imam ibn hibban ba ko da shi ake watsi da shi ba ba ko da shi ake wurge da shi ba duk da yake ya shahara da توثيق المجهولين وإن بأسن سبسية والثقاس يجي رئيس دمزين ثقات تو شهر سدونا سيزمنا توثيق سا ياكسو تفسكوكي دبن دبن إذا يزمنا الإمام بن هبان ya wasaka wani rawi daga cikin marawaita da cewa fiqa kuma ba a samu wani wanda ya saba masa ba cikin malaman hadisi wadda magana su karɓaɓɓiya ce sai kuma aka samu wani daga cikin malaman hadisi ya yi tausiki na shi wannan rawi din to nan za ka karɓi wannan tausiki na shi al'imam ibn hibba kamar abin da ya faru ga shi bishiru bin muhammadin kamar kuma yusuf bin abi burda rahimahullah wanda al-imam bin hibban ya ambace shi a kitabu fiqat to a bisa tsari na ibn hajarin cikin takaribu tahzib galiban mafi rinjaye in ka ji ya ce da rawi maqbul ma'ana hadisin sa karbabbe ne inda mutaba'a wa illa falayyul hadis in ya samu mutaba'a ma'ana wani tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisin to za a karba hadisin idan ka koma asalin taqribut tahzib wanda shine tahzibut tahzib sai ka samu ibnu hajarin babu wanda ya ambata kan cewa shi wannan rawin yayi to sai kisa ibn da ibn hibba to yusuf bin abi burda da ya ambace shi a kitabu kitabu taqribut tahzib sai ya ce masa mai maqbul ma'ana indal al-mutaba'a kamar inda ya bayyana a mukaddima ta taqribut tahzib to sai zamana kuma shi Yusuf shi kadai ya kadai da rawaito shi wannan hadisi ga Abi Burda shi kuma zuwa ga Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunani Abi daud da jami'u tirmizi da waninsu da al mufarrat na al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadisin da aisha radiyallahu anha take cewa idan manzo Allah ya fito daga bandaki yakan ce me gufuranaka Allah ina neman gafararka to kuma sai aka samu eh, ibn hajarin cikin nata'ijul afkar ya inganta hadisi ya ce hadisi ne hasanun sahihu bacin kuma shi yusuf shi kadai ya kaɗe ta da ruwan hadisin ga abi burza kamar yadda bazzar ya faɗa cikin musnad bazzar nasa al-bahr az kuma ka imam dar kutni a kitabul afarat gabanin da yake cikin nata'ijul afkar na shi ibn hajar ibn Askalani rahimahullah to sai zamana shamsuddin zahabi cikin al-kashif yayi tawsikin shi yusuf bin abi burda ya ce masa fiqa an gane kyau to wannan sai ya bayu ya zama na wannan tausiki na ibn hibban ya zanto mai karbabbe tunda ba a samu wani wanda ya saba masa ba kuma sannan an samu wani malami na hadisi ya yi tausikin shi yusuf bin abi burra an gano da kyau to haka shi ma bishir bin muhammad eh, abu muhammad bin marwazi rahimahullahu ta'ala eh, har zuwa ga abu zur'ata eh, wanda abu zur'ata ɗaya ne daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai irin su abu huraira radiyallahu anhu wajen tantance mai sunansa wasu suka ce hari sunansa wanda alharim ah, ne tsoho kenan wasu kuma suka ce abdullah wasu suka ce abdurrahman wasu kuma suka ce sunansa shine alkunyarsa amma dai abin da ya fi shahara sunansa shine ah, harim eh, harimu binu amri mun gane ba babansa shine amur wanda almajiri na abi huraira radiyallahu anhu akwai kuma abu zur'at razi uh, ubaidullah bin abdul karim wanda shi yana daga cikin uh, yan baya baya almutaakhirun mun da kyau ta fuskar alkunya sun yi kama da juna uh, an abi huraira ga sahabi abi huraira radiyallahu anhu abi huraira daya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya shahara bil kunya da alkunya ta ainihin Abu Hurairah da haka ya shahara sama da ainihin sunansa to wajen tantance mai sunansa nan malamai sai suka yi maganganu daban-daban a lokacin jahiliya kafin musulunci kamar yadda addaulabi ya ambata a kitabul kuna wal asima wasu sukan cewa addulabi amma mafi kyau addaulabi kamar yadda as-sam'ani rahimahullah ya faɗa a kitabul ansa da kuma ainihin abu abdullah al-hakim nisaburi cikin al-musdarak da ibnu abdulbar al-numari cikin al-isti'af fi ma'rifatil ashab cewa ana kiransa da abdu shamsin to amma bayan musulunci kamar yadda ibnu bar annumari rahimahullah ya faɗa cikin al af yace sai ya zama sunansa ko ya abdullah ko abdurrahman abdullah ko abdurrahman ah, shamsuddin zahabi ah, rahimahullah cikin siyaru bin nubala yake faɗa cewa zancen da yake mafi rinjaye cikin dukkanin zantukan da malamai suka yi wajen tantance sunan abi huraira ne cewa sunansa abdurrahman wannan shi ya fi kuma haka ibn kasiri ne dimashqi rahimahullah shi ma ya faɗa cikin albidaya wan nihaya cewa abin da ya shahara shine abdurrahman bin sakha radiyallahu anhu wa arda to ya shahara da alkunya ta abu huraira kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce abu abdullahi alhakimun nisaburi ya rawaito cikin almusdarak nasa a kitabu ma'arifatu sahaba abu huraira radiyallahu an yake cewa manzo Allah yana kira na da abu hir mutane kuma suna kira na da abu huraira wanda kamar yadda ubaidullah bin abi rafi' kamar yadda yake cikin uh, jami'i tirmidhi a uh, kitabul manaqib cewa ya kasance yakan ɗaukan uh, mage da kuliya ƙanana haka yana rike su yana wasa da su in ya fita kiyo to mutanensa da suka ganshi cikin wannan hali sai suka kira shi da ya aba huraira to daga nan sai wannan alkunya ta bi shi har zuwa tsawon rayuwarsa Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari a kitabul istiza ya kira shi da ya aba hurai ya aba hir ya aba hir kuma sannan ya kira shi da ya aba huraira kamar yadda yake cikin sahihi muslim a kitabul iman kan hadisi wanda yake bayani cewa dukkan wanda ya ce da babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah lalle annai Muhammad manzon Allah ne zai shiga aljanna to manzon Allah ya ga yau Abi Hurairah wannan magana yayin da Abi Hurairah suka ne manzon Allah ba su kanshi shi ba karshe sai ya samu manzon Allah a cikin wani lambu na mutanen Madina daga cikin mai banin Najja karshe sai manzon Allah ya bashi wannan labari sai suka gamu da Umar bin Khattab radiyallahu an shi Abi Hurairah kenan sai ce ai ga abin da manzo Allah ya faɗa sai Umar ce a koma abin domin da mai da aka gaya mutane wannan sai su yi rauni kuma eh, Umar sai ya je yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ga abin da ya hango to sai manzo Allah ya ce masa ya Aba Hurairah abin nufi kenan kowanne ya tabbata manzo Allah ce masa ya Aba Hir kuma sannan ya ce masa ya aba hurayra kamar yadda yake cikin sahihi muslim a kitabul iman ya ce masa duk wanda ya shaida babu na abin bauta bisa canta sai Allah lalle ni annabi Muhammad manzon Allah ne to zai shiga ainihin aljanna ah, sannan Abu Huraira yana daga cikin ah, mutanen Yaman yana garin addaus shi yasa ma ke ce masa Abdurrahman bin Sakharin niddausi wanda addaus gari ne daga cikin garrukan yaman wanda kuma garin yaman gari ne wanda yake mai girma mai albarka dan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya addu'a cewa ya Allah ka sanya albarka a yaman din kuma ka sanya albarka a sham din manzo Allah yi wannan addu'a ne sai ga cikin rasulullah wa fi najdina sai ya ce a wanda najd ana ana nufin a iraq kamar yadda ya zo a ruwa cikin al-mu'jamul kabir na abul qasim at-tabarani manzo Allah ce ai iran ita ce nan matattara ta sharri kuma gashi abin da ya tabbata kenan kuma yake gudana na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da kafirta su domin an najar fil lugha shine dukkan wani tsibiri wurin da yake ya daga yayi sama to ruwaya cikin al-mu'jam al-kabir da Abul Qasim at-Tabari da wani sa sai ta sarraha cewa ai wa fi iraqi wannan ruwaya sai ta bayyana ma'anar an najadu anan ana nufin al-iraq to kaga ya tabbata manzo Allah yayi addu'a ta sanya albarka ga garin Yaman sannan ya tabbata kuma cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa mutanen Yaman su ne mafiya taushin zukata mafiya laushin zukata sai ce imani ma dan yaman ne kuma hikima ma irin yaman wal hikimatu yamaniya ma'ana alhikima huna ana nufin al'ilm Allah ce yu'dil hikimata man yasha wa man yu'ta alhikimata faqad utiya khairan kasira wa ma yadhakkaru illa ul albab daga alhikima huna abin nufi ana nufin al'ilm ke. shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala ke cewa ba a yin gifta sai ga mutane biyu sai ce mutumin da atahu Allahu hikimata Allah ya bai hikima ma'ana Allah ya shi ilimi yake koyar da wannan ilimin yake hukunci da wannan ilimin abin nufi yake aiki da shi da wannan ya halatta ka yi burin cewa ina ma ka zama kamar sa to Abu Huraira dan Yaman ne radiyallahu anhu sannan yayi hijira a shekara ta bakwai a lokacin da aka yi yakin Khaibar a wannan shekarar ya yi hijira domin suna daga cikin waɗanda suka amsa kira yayin da al-tufail bin amrin nidausi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da al-adab mufrad bi isnadi sahihi da musnad al-imami Ahmad bin Hanbal ta hanyar shi Abi Huraira radiyallahu anhu Tufail bin Amr Niddausi radiyallahu an yace ya Rasulullah mutanen Daus sun saba sun ki karɓar sakon Allah saboda ka kai musu addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi ya addu'a ke cewa Allahumma hadi dausan wa atibi ya Allah ka shiryar da mutanen Daus saboda ka je musu kai at-Tufail bin Amr Niddausi da haka yayin da ya koma sai zama na aka samu adadi sun musulunta daga cikinsu to akwai abu huraira radiyallahu anhu don haka yayin da abdufal zai dawo sai ya taho tare da su su abi huraira a shekara ta bakwai bayan hijira sanatu khaybar kamar yadda ibn sa'ad ya ambata a kitabu tabaqat don haka yayin da ya zo da su lokacin abi huraira ya riga ya musulunta wannan kaga sai yake nuni akan cewa abi huraira ya musulunta tun kafin me tun kafin khaybar amma bai yi hijira ba sai a shekara ta khaybar shekara ta bakwai bayan hijira tare cewa abin da ya shahara ta cikin littafai zaka na ganin an cewa aslama sanata khaybar ya musulunta a shekarar da aka yi khaybar shekara ta bakwai wannan hijirarsa ce amma ya musulunta tun kafin wato ainihin khaybar kamar yadda addoktor mustapha rahimahullah ya yi bayani akan haka cikin littafinsa as-sunna wa makanatuha fit tashri'il islam rahimahullah ta'ala to yayin da abi hurairah suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda yake cikin jami'ut tirmizi a kitabul manaki sai manzon Allah ya ce kai kuma daga ina yake yake tambayar abu hurairah sai ya ce daga daus ni ma ina daga cikin mutanen daus sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ma kuntu ara anna fi dausin ahadan fihi khairu ai ban kasance ina ganin cewa a cikin mutanen daus ba akwai wani mutum wanda yake akwai alkhairi tattare shi manzo Allah sai ya dafa goshin Abi Huraira radiyallahu anhu wannan sai yake nuni game da alkhairin da abi huraira yake dauke da shi wanda shi ya bayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wato ainihin wannan magana yayi masa wannan bayani ah, sannan ya rasu ah, bisa zance mafi shahara ah, hijira tana da shekara hamsin da ainihin tara yana kuma ɗan shekara saba'in da takwas yake malamai sun je sun dawo wajen wata shekara ya rasu hisham bin urwa kamar yadda yake cikin al-musdarak na abu abdullahi hakim saburi da isnari wanda yake akwai dan matsaloli ya ce ya rasu ya tana shekara hamsin da biyar a ɗaya ruwayar kuma ya ce hamsin da bakwai alhafiz ibn hajar na askalani cikin al-isaba fi tamil sahaba yake cewa al-mu'tamad abin dogaro game da shekarar rasuwar abu huraira radiyallahu an shine maganar hisham bin urwa ma'ana hamsin da bakwai kenan to amma a cikin fatahul bari a kitabul ilm shi ibn hajjan askalani yayin da yake sharhin maganar abu huraira na cewa ya haddace jakunkuna guda biyu na ilimi to anan sai yake cewa ai ya rasu hijira tana da shekara hamsin da tara kafin shekara ta sittin wanda kuma wannan shine abin da yake daidai shi yasa al-hafiz ma ibnu kasir cikin al-bidaya wan nihaya ya ambaci abi huraira a cikin waɗanda suka rasu a shekara ta ainihin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi kuma ita ce magana ta Muhammad bin Amr Muhammad bin Umar kamar yadda al-Hakim ya rawaito cikin al-Musdarak nasa a kitabu Ma'rifatu Sahaba to wannan shine a Abu Hurairah ana ce masa rawiyatul islam rawiyatul islam lafazin rawiyatu ta'anisur rawi ne amma ana ta'un din laysat litta'anis wa inna ma hiya lil mubalagha dan nuna mai kai wasu mutuka wajen abin da ya rawaito na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa ake ce masa arrawiya rawi islam kamar a ce alfahamatu ko a ce addalla'atu ko a ce addarrakatu ko a ce addarrasatu ko a ce al'allamatu kaga ba a nufin wannan tawun lita anisa lil mubalaga domin nuni akan kai wasa mutuka wajen wato ainihin ilimi to da haka abi da shi ma sai ake ce masa rawiyatu islam don nuni akan kai wasa mutuka wajen rawaito hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa Shamsuddin Zahabi rahimahullah wanda an haife hijira tana da shekara dari shida da wato ainihin saba'in da uku ya rasu kuma hijira tana shekara dari bakwai da arba'in da takwas wato ya rasu bayan rasuwar shekku sami taimiyya rahimahullah da shekara ashirin a cikin siyaru a alamin nubala yayin da ya zo tarjamar abin huraira sai yake ce masa al'imamul faƙihul hafizu sahibu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayyidul hufazil asbat wato shugaba ne babban malamin fikihu mahaddacin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma gashi sahabi na manzon Allah kuma sannan shine shugaban dukkanin mahaddata hadisan duniya sayyidul huffaz al-asdat shi yasa abu abdullahi al-hakim an-nisaburi cikin al-musdarak yake cewa dukkan wanda yake kokarin haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tun daga lokacin su abi huraira zuwa wannan lokacin namun ji hakim to yana daga cikin mabiya da kuma yara da almajiran abi huraira yace sannan kuma shi abu hurairah shine ya fi cancantar su da wannan suna na al-hafiz na alhafis. na abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin jami'ut tirmizi a kitab al-manaqib da musnad al-imami ahmad bin hanbal yake cewa abu huraira kunta alzamana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa a'lamana bi hadithihi ka kasance ka fi mu lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ka fi mu sanin hadisinsa wannan shaida daga wa daga sahabi Abdullah bin Umar radiyallahu anhu haka Talha bin Ubaidillah radiyallahu an kamar yadda yake cikin jami'ut Tirmidhi da al-Musdarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi ta hanyar muhammad bin ishaq bin yasar yadda yake yayi an'ana aka zo ake ce da shi abu huraira wannan mutumin yaman yana yawan faɗin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ma'ana dan aji karin bayani daga shi talhatu bin ubaidillah zanto wasa sahabi na annabi muhammad sai ke cewa lalle haka yake domin abi huraira ya ji abin da mu ba mu ji ba wannan shi daga wa daga dalha bin ubaidillah ɗaya daga cikin tabi'ai a abu salihin nisamman sunansa zakawan kamar yadda yake cikin at kabir na imam bukhari bi isnadi sahihi da kuma al na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da tarihu madinatu dimashq na ibn asakir yake cewa abi huraira yana daga cikin mafiya haddar wato ainihin mutane ta fuskar hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i rahimahullah wanda an haife ta tana shekara 150 a shekarar da al-imam an-nu'man bin sabit abu hanifa ya rusuke sannan ya rasu kuma hijira tana shekara 204 a shekarar da aka haifi al-imam muslim kenan yake faɗa kamar yadda yake cikin tarihu madinat dimashq na ibn asakir yake cewa abi huraira ahafazu man rawal hadisa fi dahrihi shine mafi haddar dukkan wanda ya rawaito hadisi a zamanin sa ma'ana cikin sahabbai babu wanda ya kai shi hadda in ji al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala abu abdullahi al-hakimin nisaburi ya rawaito wani hadisi cikin littafin sana'al musdarak cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce Abu Huraira wi'a'ul ilmi Abu Huraira jaka ce ta ilmi duk da yake shi wannan hadisin a isnadinsa akwai Zaidun nil'ammi wanda kuma da'ifi Zaidun nil'ammi ammi wanda da'ifi ne saboda haka hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba amma ta fuskar ma'ana ah, abin da ya kasance tattare da abi huraira ya tabbatar da wannan ma'ana ne ah, haka ya rawaito wata kista cikin al-musdarak abu abdullah hakim ne saburi rahimahullah wata rana marwan bin hakam yasa aka nemo abi huraira radiyallahu an a lokacin shi yana shugaba sai yasa sakataransa abu zu'aiza'a mai masa rubutu sai yasa shi a wani wuri sai ya ɓoye shi sai yake wa abu da tambayoyi shi kuma sakataransa na yana rubutawa yana rubutawa yana rubutawa ya gama tambayoyin da zai wa abu huraira sai ya sallame shi sai da aka samu tsawon shekara guda sannan sai kara nemo abu hurera radiyallahu anhu yake tambayarsa akan tambayoyin da ya masa a shekarar da ta wuce akan yayi mai ya maimaita masa abi hurera sai maimaita tambayoyin da ya yi masa tare da dalilan amsoshin da ya bashi ba tare da ya gabatar da abin da yake shine a farko bai mai da shi karshe ba tare da mai da abin da yake karshe zan to farko ba to shine a shamsuddin zahabi da ya ambato wannan kisa cikin siyaru alamin nubala sai ce haka za fali ya kunul hibzu to haka ya kamata hadda ta zama ba yau ka haddace abu kuma sati mai zuwa a nema abin a rasa ya zama labari ya zama khabar kana to wannan kisa abu abdullah hakimin ne saburi ya inganta ta amma ita ma kista ce ta zo da isnadi wanda yake da'ifi saboda shi abu abu zu'aiza majhul la yu'raf ba a san shi ba an gane da kyau to abu huraira sahabi ne mai girma mai daraja ta fuskar yadda ya kara da rayuwarsa wajen hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi uh, wa sallam uh, at-tufawi kamar yadda yake cikin sunani a Abi Dawud a kitabun nikah da musnad imami Ahmad bin Hanbal yake cewa shi bai taɓa sanin wani mutum a rayuwarsa ba wanda yake mai girmama bako irin abu huraira ya ambaci yanayin karamci da girmamawa da abi huraira ya yi musu sannan kuma ya ambaci nau'i na ibada da abi huraira yake yi ya ce yana rikar wasu duwatsu da wasu kwallaye wanda yake yin tasbihi da su to shi ma uh, wannan uh, hadisin wato ainihin uh, da'ifi ne saboda shi a tufawi majahul ne la yi ba sun shi ba rajulun ne min bani rufawata. duk da yake mai littafin difa'u an abi huraira ya inganta hadisin amma gaskiya zance hadisi ne da ifi bai inganta ba saboda wannan jahala to wannan shine a abu huraira abdurrahman binu sakharin nidausi rahimahullah wato ya zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam 'yan wasu shekaru al'imam ahmad bin hanbal eh, ya rawaito cikin littafinsa na musnad haka al'imam al-humaidi shi ma rawaito cikin musnad nasa haka al'imam yaqub bin sufyan al-fasawi ko ka ce al-basawi ɗaya ne cikin littafinsa al-ma'arifatu wa tarikh ɗaya daga cikin hanyoyin ta dai hanyar shi al-humaidi rahimahullahu ta'ala abu hurairah yake cewa na zamma na lazinci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsawon shekaru uku tsawon shekaru uku amma Humayd eh, bin Abdurrahman al-Himyari rahimahullah kamar yadda yake cikin uh, al-ma'rifat wa tarikh da kuma kitab tabaqat na ibn sa'ad shi kuma na cewa abu huraira ya zauna tare da manzo Allah tsawon shekaru hudu tsawon shekaru hudu uh, wanda shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyaru alamin nubala yace wannan shi yafi inganci domin idan ka kidaya daga lokacin da aka bude khaybar zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a ga shekara hudu ne da ƙari an gaya da kyau a dunkule kenan abi hurairah ya zauna tare da manzon Allah tsawon shekaru hudu ba abin da yake in ban da kokarin mai haddace maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma isar da su ga ainihin al'umma radiyallahu anhu wa arda ah, wanda asali shi wannan hadisi na Humayd bin Abdurrahman al yana cikin sunani Abi da sunan Nasa'i da Musnad al-Imam Ibn Hanbal yana cewa wanda daga cikin sahabbai na hadu da shi ya abokanci manzan Allah kamar inda Abu Huraira ya abokanci manzan asu ya gaya mace manza Allah ya hana mutum yana taje gashin kansa a kowace rana sannan kuma yana yin fitsari a banɗakinsa na wanka amma wannan ana nufin cewa idan ya zama babu inda mai fitsarin zai fita to shine asalin ainihin hadisi. ke ah, to abi huraira radiyallahu an ya samu wannan matsayi saboda wasu ababe ah, abu na farko yana cewa kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari a kitabul ilm yana cewa mutane suna cewa abu huraira radiyallahu an ya yawaita hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abin nufi abu kadan sai ce manzon Allah ya ce ah, sai abu huraira ke cewa to abin da mutane ba sa ganewa su Al almuhajirun harkar kasuwa ta shagaltar da su haka al'ansar mutanen madina su ma harkar lissafin kuɗi da cinikayya ta shagaltar da su ma'ana di 'yan kasuwa ne ni kuma na lazimci manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na kasance tare da manzan Allah lokacin da su ba sa na ji abin da ba su ji ba to ashe kaga dole ya zanto abi huraira ya san wasu hadisai wanda su ba su sani ba wannan kenan sannan ya tabbata cikin sahih bukhari da littafin sahih muslim abi huraira yake cewa na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nakan je abubuwa daga wurin ka ya rasulullah amma nakan mantawa zan ji sai in manta sai manzon Allah ya ce da shi shimfiɗa mayafinka sai Abu Huraira radiyallahu an ya shimfiɗa wannan mayafin nasa sai manzon Allah ya kamfato wata taska daga cikin taskoki na Allah da hannayensa guda biyu sai ya zuba a cikin wannan mayafin na abi huraira ba a gane ya zuba ba sai ya ce da shi ɗauki mayafin naka sai ka rufe jikinka da shi abi huraira ce sai na ɗauka sai na rufe jikina da shi yace tun daga wannan lokacin ban ƙara manta wani abu ba daga cikin dukkan abin da manzo Allah ya gaya tun daga nan ban kara manta wani abu ba to shine al-hafiz ibn hajar al askalani cikin fatahul bari a kitabul ilm yayin da yake sharhin wannan hadisin sai yake cewa kaifin hadda da abin horaira yake da shi wannan yana daga cikin alamomi da mu'ujizoji da suke nuni akan annabtakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda me saboda ai mantuwa wannan min wazibul insan yana daga cikin abin da yake dole ga mutum yayi mantuwa to amma sai shi abi da tun daga wannan alo sai zanto baya manta ko inji al-hafiz ibn hajar yace sannan ko mun fahimci cewa yin taka tsantsan da duniya da ko oho da duniya da rashin zarmewa duniya to wannan shi ma yakan taimakawa wajen haddace ilimi yace anna taqallula min ad-dunya amkana lil hibs aw kama qala rahimahullah a ina ibn hajar ya ciro wannan inda abi hurairah yake cewa baya zuwa ko ina ya lazimci manzo sallallahu ga yunwa da take tare da shi yana damar da zai je kasuwa amma yake to wannan sai ya taimaka masa haka ma shamsuddin zahabi ya faɗa cikin siyaru a alamin nubala yana cewa ƙarfin hadda da abi hurairu ke da ita to wannan ya saba wa al'ada da haka mu'jiza ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da take nuni akan cewa lai annabi muhammad annabin allah ne manzon allah ne sannan ya tabbata hadisi cikin littafin al-mustadrak na abu abdullah al-hakim nisaburi rahimahullah kuma ya inganta shi amma a isnadinsa akwai hamad bin shu'aib bin al-kufi wanda da'ifi sai dai kuma shi hamad bin shu'aib bin al-kufi ya samu mutaba'a ta al-fadl bin al-ala kamar yadda yake cikin littafin asnul kubra ta imam nasa'i a kitabul ilm ya masa mutaba zuwa ga isma'il bin umayya kamar haka ya tabbata bi istinadi hasan bisa hanyar imam nasa'i ah, yace wata rana ah, zaid bin sabit radiyallahu an da waninsa da abi huraira suna zaune a masallaci suna addu'o'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya shigo yayin da manzon Allah ya shigo sai suka yi shiru suka daina wannan addu'o'in sai manzon Allah ce ah, ku koma mana kan abin da kuka zanto kuna yi na addu'a ma'ana ku ci gaba da yi saboda haka zaid bin sabi radiyallahu an da wancan sahabi suka yi addu'o'insu manzala sai ce amin ma'ana Allah ya amsa to shi ma abu huraira shi ma sai ya yi addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka abin da abokaina guda bi suka roƙe ka da kuma ƙari kuma ina roƙonka ilimin da ba za a manta ba wa as'aluka ilman la yunsa sai manzo Allah ce amin Allah ya amsa sai su zari bin sabir radiyallahu anhu suka ce mu ma muna zami wannan addu'a da abubuwa sai ce ai sabaqakum biha al-ghulam ad-dawsi ai wannan matashin nagarin daus ya riga ku saboda haka ku yi hakuri eh, dalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce Allah ya riga ya bashi saboda haka a dai wannan bangaren ya fifice ku sai ku yi hakuri ma'anar magana kenan eh, wannan kenan to wannan shi ya bayu a abu huraira ya zanto ya ɗara wato ainihin sahabbai kiyaye abu da ainihin haddacewa radiyallahu anhu wa arda ya tabbata cikin littafin sahih bukhari kitabul ilm abu huraira radiyallahu anhu yake cewa babu wani daya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya fi ne yawan hadisi sai dai abdullahi bin amr bin as domin shi yana rubutu ni ba na rubutawa a ruwaya cikin musnad imami amr bin hanbal da al-madakhal na abubakar nilbe haqqi bi isnadi hassan Ah, yake cewa babu wani wanda ya fi ni sanin hadisan manzan Allah sai shi Abdullah bin Amr bin As domin shi ya nemi izini yana rubutawa manzan Allah ya masa izini ni kuma hadda cewa nake bana rubutawa to amma sai muga kuma hadisan Abi Hurairah sun fi na Abdullah bin Amr bin As mai yawa to wannan abin da ya bayu idan muka ɗauki illa da abin wura na ya amfani da ita a matsayin illa ce ma'ana istitna munqati istitna munqati sai zanto lakin ma'ana babu wani wanda ya fi ni yawan hadisi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai dai abin da abdullahi bin as ya rubuta na hadisi ta iya yiwa su zanto suna cikin hadisan da na kiyaye na ji ta iya kuma su zanto mai ba sa ciki ma'anar zance kenan idan kuma ka ɗauka a matsayin cewa istisna ne mutasil sai zanto yana nuna cewa kenan abdullahi bin as ya fi shi mai yawan hadisi amma in ban da shi babu wani wanda ya fi shi to amma sai buga hadisin abi huraira kuma sun fi nasa yawa to shine al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari a kitabul ilm da dai sharhin wannan magana ta abi huraira sai ya kawo amsoshi kamar haka yake cewa abin da ya bayi zuwa ga haka sune ababe kamar haka daga ciki bayan an buɗe ƙasashe na duniya da musulunci to sai zama shi abdullahi bin al as zamansa ya fi kasancewa a misira ko a ta'i to a wannan lokaci kuma su waɗannan garuruka ba a shahara da zuwa garurukan neman ilimi ba garin da aka fi shahara zuwa neman ilimi shi ne mai garin almadina to shi kuma abin hurara ne yake a zaune sai ya zama na ya yi almajiran da shi Allah bin Abdul As da yi mai ba bai same su ba sannan abu na gaba shi Abdullah bin Abdul As ya kasance yana shagaltuwa da me da ibada dare da rana bai zauna zaman ba da hadisi ba da karantarwa tunda kun san kissa su ai wanda take cikin sahihi bukhari da sahihi muslim na batun me azumi da saukar alkur'ani an gane ba manzo Allah yana sassauta masa karshe ne da ya girma sai ce ina ma ya karbi mai rangwamen da manzo Allah cewa a kowane wata kai azumi sau uku da sauransu to shi kuma abi huraira sai zama da ya zauna zaman karantarwa a jinjinjin wanda wannan sai ya bayu hadisan sai suka watsu a wurare da yawa aka samu jama'a da yawa suka rawaito tunda shi ya karantar har ma al-imam bukhari yake faɗa kamar yadda yake cikin at-tarikhul kabir nasa cewa kwatankwacin mutum 800 zuwa ga abin da yake sama da haka tsakanin sahabi da tabi'i sun yi ruwaya ga abi huraira kuma sannan ba a wuri ɗaya suke ba sun zo daga kasashen duniya wanda ya kaza wanda ya kaza shi yasa hatta abu abdullah hakim ne sabu cikin almusdarak a kitab ma'rifatu sahaba sai da ya kawo sahabi daidai har guda 28 wanda suka yi ruwayar hadisi daga abi hurairah to su ma kuma suna da almajirai kaga za su gaya musu kuma su ce daga abi hurairah to nan sai ya babi hadisan sun wasu wanda al-imam malik me ya bayi za ga maganganunsa sun watsu a duniya saboda me yana da yawan almajirai kuma almajin sun zo daga kashashen duniya daga wurare daban-daban wannan sai yi za ga maza bi imam mali ya yadu a duniya da wannan shi ya bayi hurai da hadisan suka yadu a duniya sama da hadisan shi abdullahi bin amr bin as sannan kuma ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba bi isnadi sahihi da kuma al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi a kitabu ma'arifatu sahaba a ranar juma'a kafin zuwan liman eh, abu huraira yakan yi fil khutba wato yakan tsayawa da dai mun bari na liman yana karantar da hadisai yana cewa manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce ba zai dina ba har sai liman ya zo to ka kuma a wannan lokaci garin Madina gari ne wanda yake yana tattara baki da yawa kuma ranar juma'a kaga juma'a kuma ta kushi tara mutane saboda haka kaga za a ji waɗannan hadisan da abi hurairah yake faɗa duk wanda ya ji kuma zai yi kokarin me isar da wannan hadisan zuwa ga garin da yake an gano da kyau to da wannan ne ma ake fahimtar ashe babu laifi an iya yin mai firi khutba sabanin masu inkari tun da gashi ya tabbata bi hurairah yayi kuma ba a samu wasu tafai su masa inkarin haka ba sai dai amma kada ya zanto ko da yaushe an da kyau wani lokaci kuma ana barin mutane suna tasbihat nasu da zikiri da karatun alkur'ani da sauran ababe masu kama da haka amma idan an yi to ba za a ce an yi bid'a ba tare da cewa wasu suna zafafawa daga cikin yan uwanmu as-salafiyun hafizahumullah kamar daga abi huraira yana yi wanda kuma shine shekhu salafiyya radiyallahu anhu wa arda an gano da kyau to wannan sai ba zuwa ga haka sannan abu na gaba abdullahi bin amil as shi ya shahara da karban maganganu daga banu isra'il to wannan sai bayi da yawa daga cikin tabi'ai sai suka nisanci ne karfar magana ta hanyarsa domin gudun kada su karɓi magana a matsayin magana Allah ko ta zanto mai magana ce ta isra'iliyat shi kuwa abi huraira ba a san shi da wannan ba an gano da kyau da wannan sai bayu hadisan suka zanto sun shahara sun ainihin yawaita sama hadisan shi abdullahi bin amri bin al-as don haka ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da musnad al-imami ahmad bin hanbal abu hurairah yake cewa lafazin bukhari na haddace jakunkuna guda biyu na ilimi hafiztu aini min al-ilm al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari yace wannan min babi itlaqil mahalli wa itlaqil hal ma'ana ya ambaci jaka wadda ai ta ke zuba abu amma abin da yake nufi anan ilimin yake nufi wa aini min ilimi nau'ika guda biyu na ilimi ilimin da ya shafi bayanin aqida wanda ya shafi bayanin sallah azumi da dukkanin ibadu bayanin haramun bayanin abin da yake na halacci wannan nau'i kenan mai zaman kansa da kuma ilimin da ya shawo bayanin hadisai na fitintunu da wanda manzo Allah ya bayani sunayen su wani kaza ne wani kaza ne wani ba mutumin kirki bane wani munafiki ne wani kaza da kaza sai ce ɗaya eh, jakar na bazata amma ɗaya jakar inda zan bazata to da an yanke min wannan makogaran nawa wata ruwaya cikin musnadul imam bin hanbal sai ce salasata ajraba ma'ana jakunkuna guda uku a wata ruwaya cikin al-muhaddisul fasil na arrama hurmizi al-hasan bin abdurrahman sai ce khamsata ajraba jakunkuna guda biyar amma ruwaya ce ita wannan munqabiya bata anishin tabbata ba to in muka ɗauki ruwayar salasata ajaraba jakunkuna guda biyu ruwayar ahmad cikin musnad to shine alhafiz yake fara cikin fatahul bari wannan zai yi ma'ana jakunkuna guda uku ma'ana ya saki jaka biyu ta ilimi ga mutane ɗaya jakar bai sake ta ba an gane da kyau to shine ruwayar bukari kuma sai ta ambacewa ya saki jaka ɗaya wadda ta kunshi mai jakunkuna biyu wadda wacce ruwa ta amata ambata cikin musnad sannan ɗaya ɗaya jakar kuma bai ainihin sake ta ba an gano wanda kyau ma'ana mafi yawan hadisai ya faɗe su akwai wasu kuma ɗaya wanda mai mewa da ya faɗe su ba wanda su ne hadisai na batun fitintunu ah, tunda ya tabbata cikin jami'ut tirmizi da al'adab al-mufrad bi isnadi sahihi abi hurairah yake cewa ta rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma madalla da mutum irin abubakar ma madalla da mutum irin umar madalla da mutum irin abu ubaida amir bin jarrah madalla da mutum irin wani daga kuma kashe kuma sai ce Allah wadan wani Allah wadan wani sai da ya kida har mutum bakwai ma'ana manzo Allah ya kama sunayensu amma shi abubakar bai faɗo sunansa ba saboda mai gudun fitina an gane kyau sannan kuma ya tabbata cikin sahihul bukhari a kitabul fitan abi hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce hallakar al'umma ta tana bisa hannun wasu yara daga cikin qurayshawa wasu mabarnata da za a samu za su haifar da matsala cikin al'ummata tare da ta'ayini amma abu hurairah bai faɗi sunayen ba saboda gudun wato anishin fitina to shine al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari a kitabul fitan yake cewa shi yasa abi hurairah yake yin addu'a cewa ya Allah kada ka riskar da ni shekara 60 bayan hijira kuma ya Allah kada ka eh, sa riski lokacin mulkin ya to sai zamana yaro shi za tana shekara hamsin da tara wanda a shekara sittin ne kuma yanzu ibn muawiya ya karɓi mai jagoranci ya yi tsawon shekara hudu daga baɗinsa ya karɓa to kaga na aka yi samun mai fitintunu da matsori da sauransu to da haka ire-iren waɗannan hadisan to su ne wanda abi huraira bai yi bayanin su ba wanda ba su zama dole sanin su ga al'umma ba amma abin da yake dole tilas al'umma ta sani to wannan yayi bayanin su tunda shi da kansa yana faɗa kamar da yake cikin sahih bukhari yana cewa ba dan wasu ayoyi guda biyu ba cikin littafin Allah da ban zartar da wani hadisi ba daga cikin hadisan manzon Allah ayar nidda ne ya kitumuna ma anzalla min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul da kuma ayar wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a wuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma Ya shi kuma ya rawaito mana wannan hadisin wanda yake cikin sunani abi daud da waninsa cewa dukkan wanda aka tambaye shi game da ilimi sai ya ɓoye to za masa linzami na wuta a yini alkiyama to da haka duk abin da ya zama na dole al'umma ta sani to na abin hulun ya riga ya yi bayaninsa wanda bai zama dole ba to shine yake cewa bai ainihin faɗi shi ba tunda ya halatta haka tunda ah, abdullahi bin mas'ud kamar da yake cikin mukaddima ta sahih muslim yana cewa ba za ka zantar da mutane wani hadisi ba wanda hankulansu ba za su iya riskarsa ba face sai ya zama fitina ga shashinsu ah, kuma haka Ali bin Abi Talib radiyallahu an ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari a kitabul ilmi mu'allakan bi sigati jizam har ma Bukhari ya kulla babi akan sai yake cewa babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya faham babin da yake bayanin wanda ya keɓance wasu mutane da wani ilimi banda wasu mutane gudun kada ya zanto ba su fahimta ba kuma a samu matsala to sai ka magana Ali bin Abi Talib cewa ka zantar da mutane da abin da za su iya ganewa za su iya fahimta in ba so ke a karyata Allah da wato anishin manzon sa ba to ire-iren waɗannan hadisi wanda suke ba dole ne sanin su ba to sune Abi Hurairah yake wato anishin bayani nin ma kawo hadisin Mu'adh bin Jabal wanda yake cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah yake ce masa duk wanda eh, ya ce shaida babu wani abin bauta bisa zancanta hakkin Allah akan bayi shine Allah ba zai azabtar da duka wanda bai shirka da shi ba mu'adh ya ce zan bai mutane labari sai manzo Allah ce la tubashshirhum idan fa yattakilu kada kai musu bishara domin kai musu bishara sai su dogara kaga wannan ne halaccin me boye idi. da haka mu'adh bin jabal bai fada ba sai a ƙarshen rayuwarsa ta alfuman gudun kada ya fada cikin laifin boye ilimi an gane wanda kyau wanda wannan asar na Ali bin Abi Talib Bukhari ya kawo shi mu'allakan amma Abu Nu'aymin cikin al-Mustakhraj ya kawo shi musulan an gane wanda kyau to ire-iren waɗannan ah, hadisan su ne ake ainihin magana na fitinki ah, shi yasa Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin al-Adl mufrad bi sahihi yake tambayar Abu Zabayan yace nawa ne albashin yace ainihin muna daukan albashin da ya kai dirhami 2500 sai su ku yi kokari ku kama harkar kiwo da noma tun kafin wasu yara na ƙureshawa su jagorance ku mana nuni akan fitintan da za su samu daga baya to ire-iren waɗannan harisai su ne a abi huraira ya zanto bai yi wato anishin bayani su ba sabanin su a abu zuwa nilgifari jin dubin jina da alkifari su suna ganin a duk wani abin da ka sani kawai ka fada ko da za ta kai a kashe ka bukari ya kawo maganarsa eh, ta'alikan a kitabul ilm yake cewa inda za a aza takwabin nan wanda yake mai suna ga yawa jini na wuce a ɗora shi a nan a makogaro na sai na san wata kalma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda zai iya furta ta kafin a sare wuya na to zan faɗe ta ji abu zan da fari bukari ya kawo mu'allakan darimi kuma ya kawo musulan a muqaddimarsa ta sanar darimi isnadi sahih to amma ya halatta a iya koyi wani abu wanda yake na ilimi yayin da ya zanto babu damar bayyana shi ko bayyana shi zai zama fitina shi yasa ibn al-murtada al-yamani cikin littafinsa itharul haqq al-khalq Ya ce yana daga cikin abubuwan da suka bayu barna ta sami gindin zama bid'a ta yi karfi ne an yi lokacin da ya zama malamai na Allah suna da rauni kuma sannan gashi su yan kaɗan ne sannan suna jin tsoron faɗin gaskiya kada fitina ta biyo baya a sakamakon me miyagun malamai da mafarnata da shugabanni azzalimai su suka fi yawa to sai aka bayi aka wayi gari bidiyar mutane sun ɗauka ita ce mai ita ce addini da haka abin da yake sunnar kuma sai ya koyi a sakamakon mai gudun bayyana shi zai haifar da me fitina ko ainihin eh, rigima ko wani abin da yake mai kama da haka shi yasa asyudi cikin al-ikilil istinbat tanzil ya ambata nakalan cewa mutum zai iya boye wani abu na ilimi don gudun hassada tun daga annabi yaqub ya gaya wa ansa cewa kala ya bunayya la taqasus ka, ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani adu mubin ya kai dan dana kada ka wa in uwanka labarin mafarkin da kai sai su kulla maka ke to ashe ka iya ɓoye wani abu na ilimi in ka san bayyana shi zai bayar zuwa ga ayi maka hassara kuma hasud da kai ba za ka iya kare ta ba ba za ka iya kubutar da kanka ba za a jefa ka cikin bala'i ko kuma a sa mutane masu kaza fahimtar ilimin naka a jefe ka da kaza a jefe ka da kaza a jefe ka da kaza to kai boye ilimi a wannan babi ka iya boye ilimi ta ainihin wannan fuska to anan ne ma alqadi abubakar ibn arabi cikin ahkamul qur'an yake cewa cikin ita wannan aya mun fahimci cewa ashe shi uba yakan so ma dan sa yafi shi uba bai yin hasara dan dan sa yafi shi murna ma yake soki tunda shi yaqub kaga ya fahimci matsayin da annabi su zai zai taka shi yasa ma ce kada ya bai wa ƴan uwansa labari to amma kuma dan uwa shi ko bai san haka mai ga dan uwansa wa ko kani bai so a ce ai ga kaninsa ko wansa ya fi shi kaza lallai ba cika samu haka ba sai dai ku akan samu wannan cikin mutane ku masu zuciya mai kyau mai tsafta wanda ba su da hassada an gane wannan da kyau to wannan shi ya bayu a abi huraira ya yi maganar waccan jaka ya faɗe ta waccan jaka kuma bai faɗe ta ba to duk mutumin da Allah ya masa wannan matsayi to dole ya samu kalubale to wannan shi ya baya aka samu tuhumce tuhumce kan shi abi huraira cewa yana yi manzo Allah ƙarya kuma wannan tuhuma ce wanda take ta dade tsohuwa ya tabbata cikin sunan ibn majah a kitabu tahar ta hanyar abi razi abi radiyallahu anhu yake cewa ya ku mutanen iraq kuna rai cewa ina yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashe kaga abu ne da dai kenan karshe sai ce na ji kuwa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan kare ya sha ruwa a mazibin ɗayan to ya wanke wannan mazibin ruwan so bakwai shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal bi isnadi Hasan duk yayin da abi hurairah zai faɗi wani hadisi sai ce manzon Allah ya gaya min wanda yake as-sadiqul Masdu, mai gaskiya abin gaskantawa ya ce da ni man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya min ƙarya da gangan da ganganci to lalle ya tattali wurin zaman sa cikin wutar jahannam sannan sai ce manzon Allah ya ce kaza sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan sai ya bayu abi hurairah samu tuhumtar tuhumce cewa gashi kwata-kwata bai jima da manzan Allah ba amma ya rawaci harisan da sun fi na wane kaza sun fi na wane kaza sun fi na wane kaza to ya za a yi a samu wannan ya za a yi haka ya kasance da sauransu ah, abi huraira ya rawaci harisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu a bisa abin da yake cikin littafin musnadu baki bin makhalat wanda shi ne littafi mafi girma cikin littattafai na hadisi aka baro da wawin sunna to amma sai littafin wanda yake mafaqut babu shi a yanzu inda akwai shi to babu wani littafi sama da shi a gwargwadon abin da yake ciki shi wannan littafin to da haka ibnu hazamin sai yayi risala wanda ta kunshi kidaya hadisin kowane sahabi gwargwadon abin da yake cikin littafin musnadu baki bin makhalat musamman ire-iren su sabi huraira radiyallahu anhu to yanzu babu wannan littafin sai zama littafi mafi girma daga cikin tafan hadisi a yanzu a duniyar hadisi a duniyar sunna shine littafin musnadul imami ahmad bin hanbal wanda an bugo shi ɗab'a a jadida ta muwassatu risala bisa tagigin su shu'aib a maqu juz'i 52 sifili 52 to ne littafi wanda yake mafi girma yanzu cikin tafan hadisi to idan ka koma cikin sa ka duba musnadu abi huraira to za ga ya kawo hadisi na abi huraira guda ainihin 3884 3884 ma'al mukarrarat hadda da wanda ya maimaita ya kawo kuma ya kara maimaita shi sannan waɗannan guda dubu uku da ɗari takwas da tamanin da hudu ba dukkaninsu ba ne hadisai wanda sun tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda me saboda shi al-imam bin Amal bai sanya sharadi na as-sihha ba cewa sai hadisi ya inganta sannan zai me zai kawo tare da cewa yana da wannan ikon na tantancewa amma saboda masaniyar cewa ka san ma hadisin da bai tabbata ba shi ma mai ilimi ne sannan kuma saboda maganar malamai cewa man asnada fa bari at uhudatuhu dukkan wanda ya kawo magana da istinari to fushi ya kubita a shi yasa Abu Ja'far at-Tabari a muqaddimar littafin sa Tarikhul Umam wal Muluk yake cewa in mutum ya ga wani abu cikin wannan littafin namu na matsala na kuskure na abin da yake bai tabbata ba to kada ya jingina abin zuwa gare mu a ya jingina zuwa ga wanda muka rawaito daga gare shi tunda mun kawo isnadi saban littafin sa tahzibul asar daga littafin tahzibul asar wannan ya gina ga kanyi wa mai kanyi wa hadisi makin ba hadisi lamba a bisa gurgudan abin da ya bayyana gare shi ya ce wannan hadisin munkar ne wannan hadisin ya inganta wannan kaza wannan kaza wannan kaza an gano da kyau sannan wasu kuma maganganu ne na shi a fi huraira radiyallahu anhu fatoyin sa to amma idan ka dauki da da suka sanya sharafi na inganci kamar sahih al-bukhari sahih muslim kaga su sun sanya sharadin cewa sai hadisi ya inganta za su kawo to idan ka koma gaba daya hadisin da bukhari da muslim suka hadu akan rawaito shi da wanda bukhari ya kadaita da rawaito shi banda muslim da wanda muslim ya kadaita da rawaito shi banda bukhari in ka tattara hadisan abi hurairah gaba daya ba su wuce kwaya biyar ba da yan kai ka ma iya cewa kwaya biyar ne an gane da kyau wanda kaga su sun sanya sharaɗin me inganci to musu zo kwaya ɗari biyar ba to hadisi kwaya ɗari biyar kayi zama da mutum zaman shekaru to me kuma ciki ka ji hadisai kwaya ɗari biyar daga wurinsa me matsala ciki babu balle ko ba haka bane abin mamaki a ce kwata-kwata hadisin da ke daga wurinsa shine kwaya nawa kwaya ɗari biyar za a yi mamaki a ce ai sai kana a shekara hudu ah, yanzu a matsayinka kai na mutum gama gari a awa daya ai ka iya yin maganar da inda za a kasa ta sai kai hadisi nawa ɗari ko ka ce hadisi hamsin ko hadisi ishirin ina kuma ga shi manzo Allah kullun cikin karantarwa yake sussuwan dare da in a cikin gida yake karantarwa yake in an fito masallaci karantarwa yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan kenan sannan kuma a abu na gaba abi huraira ba dukkanin hadisan da ya faɗa bane ya ji su daga bakin manzon Allah sallallahu a wasu daga bakin yan uwansa sahabbai ya ji kamar yadda albara bin azib yake faɗa radiyallahu an kamar yadda yake cikin musnad al-imam ibn hanbal yake cewa ba fa duk abin da muka gaya muku bane muka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani abin daga ɗan uwan musahabi muka ji haka anas bin malik shi ma yake faɗa cikin al-musdarak na hakim kamar da hakim ya rawaito yana cewa musa bai shashin bai yi wa shashi ƙarya da haka kawai idan sahabi ya ce manzan Allah ya ce mu ma kai tsaye sai mu ce manzan Allah ya ce ba sai mun ce me wannan sahabi kaza ne ya gaya mana manzo Allah ya ce domin li anna sahabata udul domin sahabbai dukkanin su adilai ne wanda wannan shi yasa shu'batu bin hajjaj kamar yadda ibn asakir ya ambata a tarihu dimash yace abi hurairah yana yin tadrisi ma'ana yakan yi irsali ya ji hadisi ga sahabi kuma sai ce manzo Allah ce ba sai ambaci sahabin ba to shine zahabi da ya kawo wannan magana cikin sirrin alamin nubala sai ya ce ai saboda su sahabbai dukkanin su adilai ne haka Muhammad ibn Hibban shi ma faɗa a muqaddimar littafin sa Nasai ibn Hibban yake cewa sahabbai wanda suka rawaito mana hadisai daga manzon Allah ko da ba su bayyana mana wanda suka ji hadisin daga wurin sa ba to za mu karɓi waɗannan hadisan saboda dukkanin su adilai ne bi sahabata kullahum udul domin sahabbai dukkanin su adilai ne inda ahli sunnati wal jama'a khilafan lil mubtadi'a min ar-rafidati wash-shi'a al-marika an gano wannan kyau to wannan shi ya bani wasu sun daga yan uwansa sahabbai kamar su kuma sahabban sun ji daga wato ainihin wurinsa ah, sannan kuma abu na gaba manzo Allah ya siffanta hai da kwaɗayi na san hadisi tunda ya tabbata cikin ah, sahihi bukhari da sunani abi daud da isnadi sahihi manzo Allah ce wanda yafi samun arzikin ceto na shine wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah khalisan min qalbi zuciyarsa atace ba ta da yayi shirka karama ko babba ba sai abi ya yayi tambaya sai manzo Allah ce da ban na san kai ne farkon wanda zaka yi tambaya saboda kwadayin ka kan san hadisi wanda wani shi ba yakan hana kansa ci inda ya tabbata cikin sahih bukhari a kitabul itisam da jami'u tirmizi a kitabu zuhud dan yunwa har ya faɗi har ma yake cewa mutum zai zo ya hau kai ya yi tsammanin aljani ne ya bige ni zai mu ruku ya sanci a lafiya ta lau ba abin da ya dame ni kawai sai yunwa wata rana yake ba labari kamar yadda yake cikin sayi bukhari ce yunwa ta kama shi sai kuma aka yi sa an kawo manzan Allah nono sai manzan Allah ya ce to duk aka yi to Ahalin sufa da suke ci masallaci sai ke tunani to yanzu wannan nonon kuwa maka shi ma wani nake duk sai a gayyato sai manzala ce fara basu tunda shi zai fara basu kaga da mai ya tabar cikin sahihi muslim saqil qaumi akhiruhum ya'ani shurban wannan zai shayar da mutane wani abu shi ya kamata ya zanto a mai a ƙarshe ya ba wannan ya sha ya koshi ya ba wannan ya sha ya koshi ya ba wannan ya sha ya koshi ai wannan nono yayi saura kaman ma ba a taba shi ba sai manzo Allah ce kai ma sha Abi Huraira ya sha ya sha ya daga kai manzo Allah ce kara ya kara sha ya sha ya sha daga kai manzo Allah ce kara ya kara sha ya kara sha daga kai manzo Allah ce kara sai sai ya Rasulullah ai ma ajidahu masalaka to fa yanzu ciki ya shiga ciki ya cika ba dan sama masa wurin shiga ba to anan ne malamai suke cewa shi ya halatta in yunwa ta kama ka ka cika cikin ka da shi a maganar sulusul lit'am wa sulusul linnafasi wa sulusul lishrab ɗaya bisa uku na abinci ɗaya bisa uku na ruwa ɗaya bisa uku na limfashi wannan ana magana idan ba a halin yunwa ba amma in a halin yunwa ne ka cika cikin ka sosai ka yi makil saboda wannan hadisi na Abi Hurairah fiki wanda malamai suka fitar ke to wannan shi na Abi Hurairah sannan ya tabbata cikin sayi bukari a kitabul itki lokacin da ya taho hijira ya zo da wani bawa sai bawan nasu ya gudu ya ne shi ya rasa wanda da Allah inda bawan yana nan kaga zai taimaka masa wajen wasu abubuwa wajen nemo masa kaza da kaza ana nan sai manzo Allah ce da shi ai ga bawan naka ya ba ku da sai ce ai huwa hurrun wajhillah na yanta shi domin Allah kaga wannan mai nuni game da girman abi huraira radiyallahu anhu wa arda to wannan shi ya bayu an gane wanda kyau game da masu cewa hadisan sai ake suka fi yawa da sauransu da sauransu sannan idan muka koma shi wannan littafi wanda yake mafi girman littafin hadisi a yanzu shine wannan littafi musnad al-imam bin hanbal idan muka duba musnad abi bakar wannan shine na farko Za mu ga kwata kwata hadisan da ya kawo na abubakar guda 81 ne ma'al mukarrarat hadda wanda ya yi ya maimaita idan muka duba musnad na umar wanda shine na biyu za mu ga harisan da ya kano umar guda uku ne da tara tare da wanda ya maimaita amma kuma ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah yana cewa da kansa ai na zo ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar na shiga ni da abubakar da umar wannan yana nuna me lazimta su tare da shi ko da shi amma kuma gashi an samu hadisai da yawa na manzo Allah sun yi ne sun kubce musu wannan zan bude wannan babin kaga za a yi ta kawo misalai da yawa an gano da kyau to idan muka tafi musnad na uku shine nawa na Usman bin Affan shi kuma zamu ga hadisan zakwata kwata kwata da ya kawo shine guda 163 na Umar kuma 309 da tara to sai musnan na ali bin abi talib radiyallahu an wanda shine na hudu shi kuma zamu ga ya kawo hadisansa 800 da goma sha tara kaga nasu yayi me ya lillinka nasu nasu ya lillinka nasu to ya kai aka samu wannan kuma ya zaka ce game da wannan a shi ga dole ka bada cewa abubakar siddi saboda harkar waɗanda aka samu sun yi rida a lokacinsa da wanda suka hana zakka gwagwarmayar wannan da shagaltuwa da sai ta al'umma akan daidai wannan bai bashi damar mai ba karantarwa to shi ba kuma haka umar dan khattab haka shi ma usman bin affan haka shi ma ali bin abi talib radiyallahu an to amma shi abi huraira ya samu wannan dama ɗin shi yasa ta musnan na abi bakarin wanda abu bakarin nilmar wazi ya rubuta wanda shu'aibu sun yi taƙiƙin sa masu risala wanda ya keɓance ne kawai iyaka kan hadisan abubakar siddiq kwata kwata ba su wuce hadisi 120 ba da yan kai in gane kyau in ka koma irin musnad al-bazzar bugu na daru hadis za ga hadisin sa kuma 162 na shi abubakar ne siddiq to wannan kenan sannan a abu na gaba ai abu hurairah in ma ya rawato hadisai miliyan daya to ai bai kamata ku ku yi magana ba saboda ka'ida ce a wurin ku dukkan wata ruwaya in dai ba ta hanyar kuma to ba karɓaɓɓiya ba ce wannan haka yake cikin usulul kafi kuma haka yake cikin littafin asalu shi'a wa usuluha na alika shifil ghiqa dukkan wata ruwaya in dai ba ta hanyar limaman su ba to ba karɓaɓɓiya ba ce kun ga ko a ka'idar kuma dukkan wata ruwaya ta hanyar waɗannan malaman ba mai ba ba karɓaɓɓiya ba ce sai dai karɓaɓɓiya ce wajen musulmai ahli sunna wal jama'a to wannan shine abin da ya faru shine abin da ya bayu abi huraira ya ainihin hadisansa suka ainihin yawaita suka ainihin bunƙasa suka wani wannan shi ya bayu umar an khattab radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin littafin tarihu مدينة دمشق نا أبي زوءة الرازي بإسناد صحيح زوءة السائب بن يزيد يجي تشاو أمر بن الخطاب رضي الله عنه وترانا أبو هريرة لا تتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لو لأولحكنك بأرض دوس lalle ko ka bar faɗin hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma iriskar da kai ga kasar Daus ma'ana mai da ka garinku wannan magana Umar bin Khattab radiyallahu an ya faɗe ta ne ba wai dan tuhumar Abi Hurairah ba Abi Hurairah mai gaskiya ne kuma ya san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma gudun masu sauraro tunda ya tabbata cikin ah, sahihi muslim da sahihi bukari mu'allakan ah, abi hurairah kan fadin hadisi ko da yaushe ah, har ma Aisha radiyallahu anha ke cewa inda ba dan sallah nake ba da na hana shi dan manzo Allah bai kasance yana sakin hadisi ba haka ya a, yakan faɗin hadisai dai dai dai dai mataki mataki a jere ala tartil ba wai astaghfar to wannan sai yake bayuwa zuwa ga kamar yadda ibnu kasirin ya faɗa cikin albidaya wani nihaya wannan magana ta umar za a ɗauke ta akan umar ya ji tsoron kada mutane su ɗauki waɗannan hadisan da abi hure da yake faɗa su ɗora su ba inda ya dace ba wannan shi ya bari wajen a canja maganar ko a ɗora ta ba inda take daidai ba tunda a wancan lokacin kaga ba lokaci bane na recording ko televising balle in wani ma ya canza maka magana a ce ai an dauka a cassette a an yi televising din sa an yi bidiyon sa an yi kaza din sa to gudun wannan shi yasa Umar dan Khattab ya ainihin nuna wa Abi Huraira yana taka tsantsan radiyallahu anhu mu ma a yanzu zaka iya magana wani zan bai ba bai fahimce ta ba kamar sati biyu da wuce baya na kawo maganar umar dan khattab wadda take cikin sahih al-bukhari mu'allakan cikin musannad na bukai ibn abi shayba mawsulan bi isnadi sahihi umar cewa tafaqahu qabla an tusawwal ku yi kokarin fahimtar addini tun kafin a shugabantar da ku a samu kurauna ko ku tara shekaru sai wani yake cewa ai rana kaza ka ce kaza kaga cewa na umar dan khattab sai sai ni ce kamar irin abin da yake faruwa sai ka ce manzon Allah ya ce wani kuma sai ce ai malam wani kaza a wurin katinsa ya ce kaza ba shi cewa manzon Allah ya ce an gane da kyau kamar yadda wani ya ce ai na ji a shirin gidan radiyon freedom malam ka ce hul'i bai halatta ba na ce a'a ba haka na ce ba kamar maganar ibn taymiya cikin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda ba a fahimce ta daidai ba ko kuma wasu sun fahimce sai suka juya ta cewa ibn taymiya ya ce ayi maulidi <laughs> an gane kyau ba shi kuma ya ce maulidi bid'a ne cikin majmu'ul fatawa da al-fatawul kubra an gane wanda kyau to gudun wannan shi ya bayi Umar dan Khattab yayi wa Abi Huraira wannan magana ne an gane wanda kyau to wannan shine abin da ya bayu kuma shine abin da ya ainihin kasance don haka abi huraira sahabi ne mai girma sahabi ne wanda yake mai daraja sannan kuma shine shugaba na dukkanin sahabban da suka tsara sahabban manzo Allah haddar hadisi mutane guda bakwai mafiya shahara sababun min as-sahabi fawqa al-alifi qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtari khair mudar to kaga na farkon su shine abi huraira to haka ma a bangaren alqur'ani shi ma jagaba ne shi yasa zahabi cikin siyar alamin nubala yake cewa abi huraira ra'asun ne fil qur'an wa fis wa fil fiqh shugaba ne a harkar qur'ani shugaba ne a harkar hadisi kuma shugaba ne a harkar fiqh radiyallahu anhu wa arda to masu kokarin sukan abi na daman addini suke su surusa kamar yadda abu zu'at razi ya faɗa ubayd bin al-karim wanda tana cikin al-kifaya fi ma'rifati usulul ilmi ruwaya da kuma tarihu madrasat dimashq na ibn asakir yake cewa duk wanda yake kokarin sukan wanda ya cikin sahabban manzon Allah to kusancewa zindiki ne alam annahu zindiki kasancewa zindiki ita domin sabon manzan Allah su suka kawo alqur'ani su suka kawo sunna qur'ani kuma gaskiya ne sunna gaskiya ce to su kansu kaga sukan abin da suka kawo na alqur'ani sunna idan aka waye gari sahabban manzan Allah ba su zanto masu gaskiya ba cikin zukatan musulmai musulmai suna kokonto akan gaskiyarsu zai taƙaito a kansu ne kadai a zai shafa ta abin da suka rawaito to yasa suke kokarin sukan abi huraira domin shi yayi tarayya wajen alqur'ani da kuma wajen sunna shine jagaba a harkar sunna kuma ya daga cikin sahabbai guda goma wanda dukkan waɗannan kira'o'i guda goma wanda ake karanta qur'ani da su a duniyar alqur'ani mutawatirai suna komawa ne zuwa ga su waɗannan sahabbai guda goma qira'ata abdullahi ibn kasir qira'ata ainihin Abdullahi ibn Amr al-Shami qira'a ta alimam Nafi qira'a ta Abu Amr al-Basri qira'a ta alimam imam Asim ta Hamza da kuma al-Kisai waɗannan bakwai sune ash-Shatibi ka cikin Hirzul Amari wa Wajh tahani wanda ya sha da ash-Shatibiyya sai uku qira'a ta abu ja'far qira'ata yaqub al-hadrami qira'ata khala wanda sune ibn al-jazar ya kawo cikin ad-durra in ka hada ga uku ga bakwai nawa kenan goma wadannan sune qira'o'i tabbatattu wanda ake karanta qur'ani da su a duniya al-qur'ani ayo. to wadannan qira'o'in gaba ɗaya suna koma zuwa ga sahabbai goma wannan sahabban kuma sune daga manzon Allah suka ji sune ainihin Umar bin Khattab Usman bin Affan Ali bin Abi Talib abdullah bin mas'ud zaidu bin sabit ubay bin ka'ab uh, abdullah bin abbas sannan uh, abu darda waimir bin malik sannan abi musa al-ash'ari abdullah bin kais sannan abi huraira abdurrahman bin sakar giddus don haka uh, shamsuddin zahabi a littafin sa tarakatu hufas wanda ya yi shaidan bayanin hafizai na hadisi sai ya kawo abi huraira ciki sannan a littafin da rubuta ma'arifatul qurra'il kibar ala tabaqat wal a'sab sun buga shi a misra mujalladin farko wanda ya rubuta shi akan hafizai gangaran na alqur'ani alamomi na alqur'ani to nan ma sai ka abi hurairah ciki mun ga da kyau shi yasa zamu ga masu kan abi hurairah sai mu ga ai da ba sai da alqur'ani ba tunda hamma dabarasi ah, yayi littafi mai suna ah, فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب cewa wannan qur'ani da yake hannunmu mu musulmai ba cikakke bane an jabu ne haka kulaini shi ma ya yi babi cikin usulul kafi ya ce babin da yake bayanin cewa qur'ani bai cika ba sai qur'an da yake hannun limama shine kada cikakke dan jabu ne har ma tabar su suka masa raddi akan haka sai ya kara littafi al-ihtijaj fi raddi ala ahli najat kan cewa dai qur'ani wannan dan jabi ne ba cikakke ba ba sai da shi ba shi yasa zaka ga a tarihin su ba sa da ce alqur'ani dan ba sai da shi ba to haka shi ma hadisi sun ce duk wani hadisi in dai ba ta hanyar limamu su bane su za ga ba gaskiya bane shi yasa an ka dauki usulul kafi ka dauki al-istibsar ka dauki man la yahduruhu al-faqi in ka dauka za yi ta karanta fallaye sai dai ka zance kala abu abdullah kala abu abdullah kala abu abdullah amma kafin ka ga isnadi daga wani a ce ai manzon Allah ya ce zaka sha wahala haka ne ko ba haka sai dai kala abu abdullah kala abu abdullah kala abu abdullah to haka suke to wannan shi ya ba suka dauki karan tsana suka tsora abi huraira suke sukan suke aibata shi suke masa batunci saboda wannan dalili an gano ne kyau to abi huraira kuma cikakken bawa ne nagartacce babban sahabi na manzo asusun sannan kuma malamin fikihu ne domin yana daga cikin masu bada fatawa tun a lokacin su umar dan khattab al-imam mali ya rawaito cikin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya laysa bi isnadi sahihi an tambayi abi hurairah game da cewa waɗanda ba sa aikin haji ba sa hirami ba sai suka iya farauta to sai suka biyo masu aikin haji wannan farauta za su iya ci sai ce eh za su iya ci sai labari je wajen umar dan khattab cewa ga fato da Abi Hurairah ba sai ce lalle kuwa ai da baka bada wannan fato ba da suna zari ka a babi na raha a babi na wasa an gane da kyau shi yasa Ibn Hazm cikin al-Ikam fi usul akam ya kawo Abi Hurairah daga cikin al-mutawassituna fil fatawa wanda suke a mataki na biyu wajen abin da ya shafi fatoyi cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka babban malamin fikihu akwai wata kissa wanda ibn arabi cikin littafinsa kitabul qabas sharhi na muwatta ba bacin littafinsa al-masalik wanda shi ma sharhi muwatta ne ya fi kitabul qabas din girma da kuma fadi a kitabul buyu wajen bayanin hadisin hadisul musarrat wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da kuma al-muwatta din bi rawati yahya bin yahya al-laysi da sunani abi daud da wani su hadisul musarrat ma'anarsa mutum ne yake da dabba sai ya ɗaure ta ya rike ta sannan kuma ya ɗaure nonanta ta inda nonan zai taru ya yi yawa yayin da nonan ya taru ya yawa sai ya kai dabba sa kasuwa don mai siya ya tsammanin cewa dabbar mai nono ce tana da hantsa babba yayin da ya siye ta bayan kwana ɗaya biyu uku da ya tatse nonan sai ga ai babu komai ko dabara ce aka yi masa to cewa yana da zaɓi imma ya mai da dab imma ya ya rike dabbar ya haƙura wa in ma ya mai da dabbar da kuma sa'ida na dabino a madadin mai tatsan nonon da ya amfani da shi to wannan shine abin da imam mali ya tafi akai kuma shine mashahurin mazhabinsa kuma shine abin da imam shafi ya tafi akai shine kuma abin da al-imam ahmad hanbal ya tafi akai to amma abu hanifa kuma mazhabin hanafiya su sai suka ce wannan hadisin yana bisa sabanin kiyasi domin abin da yake kiyasi shine a'a ɗauki nono da dai nonon ya biya ba dabino ba to shi kuma manzo Allah yayi la'akan cewa dabino shine mafi yawan abincin wancan lokaci in ma babu wannan tunda manzo Allah ya riga ya hukunta kai magana ta kare sallallahu to ana cikin tattaunawa inji ibn al-arabi a majalisin ta a jami'ul mansur sai wani ya kawo wannan hadisi na abi hurairah dan kafa hujja sai wani ce a abi hurairah ba malamin fiqh bane ai ana nan kawai sai ga wata katotuwar macijiya ta duro cikin masallacin ta yi kan wannan mutum sai ya fita a guje da aka bar magana sai kuma cijiyar ta bace haka zahabi ma ya ambaci ta wannan kisa cikin siyaru alamin nubala yayin tarjama abi huraira dan Allah ya nuna mai aya kuma haka yake faruwa har yanzu ka duba za a gani a shabakatu difar a sunna za a ga suna kawowa wani ɗan shi'a ya tsaya yana ta zagin sahabbai irin su abi huraira nan take yi fanka ta tsinki ta faɗo kansa sai aka kama gudu to haka Allah yake nuna kishinsa game da bayinsa na Allah game da bayinsa manya to abi hurairah kenan Allah ya kara masa yadda wani ya iya cewa to ai gashi ina muna zagi su kuma wannan istidraji ne ah. fir'auna ma ya ce fa qala ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma Allah ya bashi yace ba ma wani Allah shine Allah ko imada wani Allah karabi ne shine yaya amma Allah ya kira istidraji ne ai eh, ai fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanaqdiruhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin istidraj ne Allah yake yi yace ma falan bana su ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli shay yayin da suka yi watsi da dokokin Allah suka bijirewa Allah Allah ya sai muka bude musu kofofin kowane daga za sun kama harakar kaza sai kuɗi ta zuwa Allah ce hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha mublisun amma nan take sai muka damƙe su ba zato ba tsammani sai ga suna zare idanu suna masu yanke tsammani shi yasa ya tabbata cikin musnad al-imam bin hanbal cewa idan kaga bawa yana saba wa Allah kuma Allah yana bashi wadata yana bashi kuɗi akan kuma yana saba masa to kar ka yi tsammanin Allah san sai ke a istidraji Allah ke masa to haka ne haka Allah yake al'amarinsa to haka abi hurairah bawa ne babba na Allah subhanahu ta'ala ah, akwai magana ta Ibrahim bin Yazid an-Nakhai wanda tana cikin tarihi kuma Dimash na Ibn Asakir yana cewa su mutanen Kuba ba sa karban hadisin Abi Hurairah sai hadisin da ya kunshi bayanin ah, wuta ko aljanna ma'ana bayanin fikihu wannan ba sa da aka da shi ah, to wannan magana magana ce kawai amma ba haka bane tunda al-Imam Abu Hanifa hadisin abi hurairah wanda yake cikin sahih bukhari sayi muslim cewa wanda ya manta yana mai azumi ya ci ya sha to cika azumin sa Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi kaga yayi riko da wannan hadisi kuma hadisin ala khilaf al-qiyas yake abin sabanin qiyas yake amma haka mazhabin Abu Hanifa yake in ka ci abinci bisa mantuwa kana mai azumi azumin ka yayi kawai ka ci gaba da azumin ka kuma hadisin abi hurairah ya rawaito shi har ma ruwa cikin sunan Darqutni da waninsa da al-Musnad na Hakim cewa falaka ba a wala kafara babu ramuwa ba kafara to shi ne zahabi ya ambaci ibrahim naka'i cikin nizan al-ijtihad na naqd rijal sai yake bayanin cewa ibrahim naka'i bai iya larabci ba akwai kurakurai cikin arabiyarsa an soke shi a haka sai ce ba mamaki da Allah a dalilin waccan magana ce sai kuma Allah ya sa kan ya da haka shi ma aka taba shi inda shi kuma ba da waccan manufar ya haka ba da manufa ta nunin cewa abi huraira ya fi karfi a bangaren hadisi sama da fikihu amma malam fikihu ne yanzu misali ibn hajar ne askalani a wani bangare za mu aje shi bangaren malaman hadisi ko malaman fikihu ko bangaren malaman qur'ani bangaren malaman hadisi amma littafin sarrafa ul isr an qudati misr yana da shekara tana da ce alqur'ani ya hada ce ash-shatibiyya gangaran ne sosai amma a bangaren malaman hadisi ake aje shi in ka dauki littafin zafatul bari za ga masalolin fiqh wanda bai san matsayin sa hadisi ban yake lafatul ba sai ce ai malamin fiqh ne saboda istinbatat haka ne ko ba haka ba ga shehu sabi taimiyya rahimahullah a wani bangaren za mu aje shi kai tsaye za mu aje shi bangaren fiqh cewa malamin fiqh ne saboda wannan shefarin jaye amma bangaren hadisi ma ko malamin hadisi ne shi yasa ibn abdul hadi ya kawo cikin al-qudud durriyya cewa jin maharis na ibn taymiya bai sani ba maharisi bane wannan mubalaga ce to amma nuni akan cewa ibn ibn taymiya gangaren ne harkar mai harisi shi sai faɗa haka ma'ana harisan da bai sani ba ka iya cewa su ne kaɗan ga ga ainihin al-imam bin hanbal al-asri bagdadi yanda ya tarjuma cikin tarihu bagdad sai ce masa sayyidul muhaddisin shugaban malaman hadisi amma bin hanbal malamin fiqh bane ba shi sama kalista ba cikin alimatu arba'a ba malamin fiqh Abu Hanifa Malik Shafi bin Hanbal amma me yasa ka ce masa sayyidul muhaddisin shugaban malaman hadisi saboda hadisin ya furin jaya akan mai fiqh Imam Shafi da ya tarjama masa cikin tarihi ba shi al-Khatib sai ce tajul fuqaha tajul fuqaha me yasa ya sashi alai malaman fiqh saboda ya furin jaye amma malamin hadisi ne shi yasa ahlul makka ahlul hijaz suka ce masa mai nasirul hadis mataimakin hadisi saboda yana da korewa a wannan harkar amma na numan me farin jaye ga mutum an gano da kyau wannan shi ne to haka zaka samu abin yana ta gudana har gobe hajji eh wani zaka samu gangaren ne a harkar qur'ani ya hadace qur'ani ma ya fara sani amma sai ana sashi a wani layi ne daban a ce ko malamin fiqh ne ko malamin lugha ne amma kuma ga tilawa yana da ita ga qira'at da ya iya to haka abin yake gudana akan duba al-aghlab abin da yake mafi rinjaye ga mutum to shi ma abi hurairah haka ne radiyallahu anhu wa arda saboda haka yan uwa mu fahimci wannan mu gane wannan da kyau kwarai da gaske abi hurairah sahabi ne babba sahabi ne wanda yake mai daraja rawiyatul islam mai sukan abi hurairah addini yake suka kai tsaye kamar yadda abu zu'atar razi ya ainihin faɗa rahimahullahu ainihin ta'ala kuma abi hurairah ya yi aure har ma ya haifa ba akwai ɗansa al-muharram eh, saboda wannan shekarkuwar ta su ci mara harkar hadisi ina gani a kasar hausa aka ce masa me da ya aure ba ake shabi hular bai taɓa aure ba saboda an san ya shekartu ko wajen tara wa al'umma mai ainihin alkhairi shi yasa kuma dukkan mumuni yake son abi hurairah addu'a ce ma manzon Allah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim da musnad al-imam ibn hanbal da al-adab mubar bisnan sahihi abi hurairah damuwa cewa mahaifiyarsa ta ki musulunta shi ya suna kai mata addu'a Allah ya musulunta da ita sai manzon Allah ya addu'a a ah, yana komawa gida sai ya ga kofar gida a rufe da dan jira tana fitowa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ainihin take sai ya garzaya wajen manzo ce yasa ta musulunta ce manzo to kayin addu'a Allah ya sanya kauna ma'aifiyata da ni kaina a cikin zukatan mu'mini manzo Allah yayi addu'a shi yasa ibnu kasirin a cikin al-bidaya wan nihaya in ka duba ko ya waɗanda suka rasu a shekara ta 90 da ainihin a shekara ta 59 yake cewa wannan hadisin alama ce daga cikin alamomin cewa annabi Muhammad annabin Allah ne ta yadda abi hurairah ya zanto abin so wajen dukkanin mutane duk mai kin abi hurairah to zaka sai mana kin manzala sai dai ya koyi kawai yana ganin yabe ne kiyasa ga manzala ba za a yi mai ba ba za a ba za a karba ba amma kuma a cikin aikinsa kuma sai ya gano akwai hakan fa idan ka dauki al-hukumat islamiyya zaka ji mai wannan littafin ya ce wa inna min darurati mazhabina anna li aqimatina maqaman la yab يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل lalle abin da yake dole ne dukkan ne bin matafiyar mu ta rafidanci ta shi'anci dole ne ya kudirce cewa limaman mu goma sha biyu tunda kan Ali bin Abi zuwa kan Muhammad bin Hassan al-Askari suna da wani matsayi a wurin Allah wanda manzo Allah bai samu wannan matsayin ba eh malaika bai samu wannan matsayin ba in ka dauke biharul anwar na al-majlisi zakari ya kulla Babu yana cewa babun annal a'immata afdal min al-anbiya babun da yake bayan cewa limaman shi sun fa annabawan Allah daraja shi sa kafin ce maka Allah ya ce annabi ya sace qala abu abdullah ala abu abdullah haka zaka yi ta ji ina fata muna gane shi sa kuma suke ba limaman nasu matsayi na Allah in ka dauki littafin a ka'idu shi'a al-imamiyya na Muhammad Rida ce limaman su ba sa mantuwa ba sa rakkanuwa wannan matsayin waye matsayin Allah ne Allah ce kare ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا أما أن رأسنا من ولقد أئنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما فلما بلغا ما بينهما نسيا حوتهما النبي موسى da Yusha sun yi mantuwa ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Allah bin Mas'ud innama ana bashar mithlukum an saka matan saun fa idza nasitu fadhakkiruni inji manzo Allah ina manta kamar da kuke in ne mantuwa ku tunatar da ni haka manzo Allah ya faɗa to suka ce ba sa yin rafkanuwa to kuma ya tabbata hadisin abin masau cikin bukhari da muslim manzo Allah ya rafkanuwa a sallah hadisin abin buhaira yana cikin bukhari da muslim manzo Allah ya rafkanuwa a sallah hadisin a aidashin abi sa'idin lil khudri hadisin imran bin husayn yana cikin sahih muslim manzo Allah ya rafkanuwa a sallah hadisin abi huraira yana cikin bukhari da muslim manzo Allah ya rafkanuwa a sallah ka ga mai kuna suna fifita maka wato anishin a limamin su akan annabawan Allah sannan a al-Khumaini ya kulla babu cikin usul kafi ce babin da yake nuna kan cewa limamin Shi'a sun san lokacin da za su mutu kuma sun san abin da zai faru gobe kuma ba sa mutuwa sai an ba su zaɓi. haka yake cikin usul kafi wannan haka yake a rubuce haka yake a rubuce suka ce saboda haka bai ma halatta man a yi kaza a yi kaza dole sai in mahari ya bayyana eh, sai dai kawai a yi wasu abubuwan dan taƙiyya kawai ma'amu bin asala shi shine maharinsu sai ya bayyana saboda haka a yi ta ta barna a shi suke ta halatta mutu'a suke ta kaza suke ta kaza suke ta halatta zinar luwaɗi da fasadi wa hakan shi zai sababa wai mahadi ya fito da wuri to a shiyar kuma alkaisaniya fa sai suka ce ƙarya kuke yi su ma yan shi'a ne al suka ce mahadi shine muhammad ibn Harafiya muhammad bin ali suka ce shine mahadi har ma ku sayyar azza a diwanin wadda wanda azza din yarin sa sai ake jingina ta zuwa gare shi azza yarin sa ce a cikin diwanin yana cewa ala innal a'immata min quraish wulatul haqqi arba'atun sawa'u هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموت حتى تعود الخيل يقدمها اللواء نراه مخيما بجبال رضوى مقيما عنده عسل وماء jikoki da suka ce gashi na akwai alhassan akwai alhussein akwai kuma ibn hanafiya suka ce amma ibn hanafiya din shi yana nan a wani dutse na ragawa yana nan ya buya a nan ana kawo masa zuma da ruwa mai sanyi yana sha in lokacin yayi zai fito a nan gaba shine mahadi in ji kusa da azza me ya yi zuwa ga wannan barin gaskiya dama wa inna zina sallu fil kitabi me da fi shikakin bai fa in amalu bil muslima amantum bihi fa kadita da su ake magana wannan da sahabbai sai ce wa in tawallau fa inna ma hum hum fi shikak fa sayakfikuhum Allah wa huwa samir alim don haka juya baya ga hanyar sahabbai to abin da yake biyo ba shine mai sabani shi yasa ahlus sunna ke ce musu mai ahlus sunna wal jamaa dan su suke riko da sunna kuma sun hada kan sunna sabanin bid'a shi yasa bin taymiya yake fada cikin al-istiqama yake cewa as-sunnatu maqrunatun bil jamaa ita sunna agwa take da jama'a ba rabuwa saboda babu ta ra'ayi ga ko ra'ayi na a sai ne mai manzo Allah ce domin Allah ce da kada kalakum fi rasulillah bai ce fi wani ba sai ce fi rasulillah uswatun hasanat an gane da kyau sai ce kama annal bid'ata maqrunatun bil furqa kamar ne ita ma bidiya kuma a gwama take da rarrabuwa shi yasa za ka ga kun yan bidiya ga aka kashe suke wani na dariƙa mai suna kaza wani na dariƙa mai suna kaza amma sunna fa sai dai a ce sunna sunna shi yasa al-imam malik kamar yadda yake cikin uh, al-intiqa na ibnu akbar da kuma tartibul madarik da yake a ruwa ibn akwai ibhami aka tambaye shi wai su wai ahlus sunna ne al-imam malik bin abu abdullah sai shi su ahlus sunna ai ba su wani suna in banda sunna to amma ba batun kabbara ba a gani a aikace Yawo, wannan shi ne an gane kyau a kyautata mu'amala in uwa a gyara mu'amala eh, kada muna ba da hoton abinda da mutane suna ganin cewa kamar sunna ce take hukunta ka rashin gaskiya cin amana hasada giba kage ga bayin Allah kada muna wannan zan to masu gaskiya masu yin abu don Allah mutane sun su gane cewa wannan ita ce sunna kamar da sa'abi hurairah suka kasance a haka saboda haka yan uwa ku yi hakuri na tsawaita saboda ba gana ce kan abi huraira na ja lokaci mai tsayi ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri zan tsaya a haka tunda ba wai mun kare kan hadisin sa ba kenan eh in mun kara riskarsa nan gaba kuma za mu samu sai mu kara tsoro wani bayani amma dai za mu fassara shi wannan hadisin a take ce eh, abin hurairar ce ata rajulun nabiyyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, wani mutum ya zo wa annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala sai ce ma ta'amuruni me kake umarta na da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kala sai manzo Allah ce birra ummaka ina umartaka da ka kyautatawa mahaifiyarka thumma ada sai wannan mutum wanda sahabi ne radiyallahu an sai ya kara maimaita maganarsa cewa me kake umarta na da shi faƙala sai manzo Allah ya kara ce da shi birra ummaka ka kyauta mahaifiyarka thumma ada sannan sai ya kara maimaita maganarsa ta cewa me yake umarta na da shi faƙala sai manzo Allah ya kara ce da shi birra ummaka ka kyautatawa mahaifiyarka sunna ada rabi'ata sannan sai ya kara maimaitawa a karo na hudu cewa me kake umarta na da shi ya rasulullah faƙala sai manzo Allah ce birra ummaka ka kyautatawa mahaifiyarka sunna ada khamisata sannan sai ya kara maimaitawa a karo na biyar cewa me yake umarta da shi rasulullah fa qala sai manzo Allah ce birra abaka ka kyautatawa mahaifinka wannan hadisi isnaduhu hasan ya tabbata da isnadi hasan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi haya bin Ayyub al-Gafiki wanda ya rasu zama shekara 168 yana daga cikin rijal na ainihin as da kuma al-Imam bin Hanbal cikin Musnad to saboda malamai na hadisi da dama sun yi maganganu a kansa wanda wannan maganganun sun bayi hadisin sa ya sauka da darajar hadisi sahihi zuwa ga hadisi hasan irin su al-imam an bin hanbal ya ce sai ul hibs irin su imam ibn sa'ad ya ce munkaru hadisi a kitab tabaqat irin su abu hatim nirwazi ya ce mahillu sidq yuktabu hadisuhu wala yuhtaju bihi kamar da yake cikin kitabul jarh wa ta'dil na ibn abi hajim amma ta cewa bukhari da muslim sun kafa hujja da shi wannan sai ya bayu nazala an darajatil sahih ila darajatil hasan da fuskar wato anishin hadisin sa hadisi ne wanda yake isnaduhu wato anishin hasan ne Ah, haka al-imam bin hanbal ya fidda shi cikin littafinsa na musnad ta hanyar malamin sa ya'mar bin bishr al-qurasani kuma haka at-tahawi ma fidda cikin sharhu mushkil athar da dai isnadi wanda yake ah, ta hanyar da shi yahya bin ayyub din al-gafi mun gane kyau ah, hadisi ne tabbatacce sai dai abu ɗaya da zamu kula da shi shine anan ya mimita hasso nawa hasso hudu sannan anabiyar sai ce ne mahaifi da wannan ah, wato ainihin wahari abinda da yake daidai shine sau uku kamar yadda umaratu bil kaka ya rawato ga shi abi zur'a ruwa tana bukari da muslim kuma kamar yadda abdullahi bin shi ma ya ga abi zur'a wanda mun karanta ruwa tana cikin sahih muslim kuma ta zo cikin sahih bukari mu'allakan ya kawo ta a ƙarshen ruwayar umar bin kaka a kitabul adab sai dai bai kawo lafazin ba an gane da kyau sannan kuma haka shi kansa ya haya bin ayyub din a ruwaya a shi a ruwaya sa cikin musnad imam bin hanbal zuwa ga abi zur'a nan ma so uku ya ambata a ran hudu sai ya ambaci wato anishin an gano wannan kyau da dai hanyar shi abdullah bin mubarak zuwa ga yahaya bin ayyub haka kuma bahawi din ma cikin sharhu mishkil asar shi ma so uku ya ambata a na hudu shine wato anishin mahai saboda haka wannan maimaita su hudu wahami ne ba zai bane abin da yake daidai shine sau uku mahaifi kuma su. don haka a jalayi an gano da kyau wannan shine eh wannan zai iya daukan cewa in ma ya zanto asalan wahamin daga nasar na shi littafin al'adam adab wannan shi ya fi zama daidai tunda shi ya haya bin ayyub abdullah bin mubarak ya rawaito hadisin ta hanyar sami sarwa mai an ba cikin musnad Sau uku ana hudu mai mahaifi an gano da kyau kuma za ka samu wasu nusa na abin mufara a iya sau uku ne a na hudun sai aka kawo batun mahaifi an gano da kyau wannan sai yake nuni cewa wannan kuskuren daga wajen nasakh ne ba wai daga shi bishir ibn muhammad ba almajiri shi abdullah bin mubarak wannan shi da kuma ba wai daga imamul bukhari bane an da kyau tunda imam bukhari ma ya ambace shi mu'allakan shi wannan hadisin ta hanyar yahya bin ayyub din a kitabul adab mu'allakan a ƙarshen ruwayar umara bin kaka ya kawo tare da ruwayar shi Allah bin shiburma da ya haibin ayyuka zuwa ga abi zura an gano da kyau saboda ka sai a gyara a kiyaye na'am na'am shin za a iya samun daga gare shi a'a ba zai yi ba domin ba hakan ba zai bai ka tabbatar da wahami zuwa gare shi ba dole sai da dalili dalilin kuma babu shi ana sannan kuma a waccan ruwaya ya kawo abin daidai shine mai uku a na hudu mahaifi kamar yadda Umar bin kaka da abdullah bin shubrama abokan ruwaya su ga abi a sannan kuma ta dai hanyar almajirinsa abdullah bin mubarak an gano da kyau uku na hudu wato ainihin mahaifi sannan wannan sai ul hibzin ba wai na nuni game da raunin harisin sa gaba ɗaya ba ba na nuni akan cewa ya dan samu raunin hadda za ta bashi matsayin darajar sahih ya da zuwa ga matsayin mai hasan shi yasa da ibnu hajarin ya kawo shurut na ingancin hadisi a littafin sannuku batul fikar guda biyar shine mai ittisalu sanat eh, adal turwa dabtu adamu shuzuz adamu illa sune guda biyar ba sai ce fa in khaffa dabtu wal hasanu li zatihi ma'ana idan haddace zanto ta dan yi sako sako to sai ta daga darajar sahihi ya da darajar mai wato ainihin hasan a shi yasa al-baiquni cikin al-mazat baiquniya yake cewa wal hasan al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih hadisi hasan dai ne wanda ya kushi wannan hannu hanyoyin nan sanannu su ne mai guda biyar da na ambata ittisal sanad dabtu ruwa adatu adam shuzut adam illa amma wa gadar rijaluhu la kasai sa sai dai mazajensa ba su kai karfin mazajen hadisi sahihi ba to shine wani irin masu kutse cikin harkar ilimi ya rubuta a wani littafin sa kuma yana karantarwa ma yana ce yana wa ibnu taymiya raddi wai wa ibnu taymiya ce a cikin wani hadisi ma'rufi sai ce ana ibnu taymiya wai dabara yayi domin ma'rufi wajen malamin hadisi shine hadisi hasan sai ce kamar mai da bai kuni yace والحسن المعروف طرقا وقد رجاله لك سيفا wai in ya samu jahilai kin sai amma in ya samu wanda suke masu ido sai ce ai ma'rufi ya ce ma'ana ma'rufi a lokacin aisin nan ne kin dijil munka wai wayo ne ibn samiyya. to kaga wannan rashin karba ilimi ta hannun malami kenan shi yake jawo haka Eh, a takaice ne kuskure ne wannan wahami ne ba daidai bane an gane wannan kyau wannan shine to in uwa Allah ayi hakuri gashi na ja har zuwa kusan awa biyu sai mu hakuri da tambayoyi sai rana iceu sai mu ainihin amsa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu rada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana don Allah ayi hakuri kar adamu eh, magana kan abi hurairah wallahi ta fi karfin haka eh, ya kamata mu yi kishi ma inda kwana ma za a yi kwana wallahi eh, kuma ko ba komai ne da ka samu kai ma wasu makamai na ture shibuhohi wannan shine wa bi hadha kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi